Kirby da matarsa Gimbiya Megan Milker ta kasar Birtaniya suka bayyana cewa suna marhaba da samun karuwan ɗa nan ba da daɗewa ba. Ma'auratan biyan sun nuna farin cikinsu tare da sauran iyalin masarautar. a lokacin da aka tabbatar Miguel na ɗauke da juna biyu. Masoyan Harry da Miguel sun yi wa masoya biyu murna yayin da suka kasance masu hasashen wannan lokacin tun bayan aurensu a watan Mayu na shekara 2018. Najeriya suke cece kuce akan ziyarar da shehin malami Abubakar Gumi yayi tare da ɗan takarar shugaban kasa ta jam'iyyar PDP a Atiku Abubakar zuwa gidan Chief Olusegun Obasanjo. Malami ya yi ƙarin haske game da lamarin inda ya bayyana a kafa yaɗa labarai ta BBC cewa gayyatar shi aka yi domin ya zama shaida a sulhu tsakanin Chief Olusegun Obasanjo da Atiku Abubakar. da ƙarshe dai shek gumi ya kawar da zargin da ake masa na cewa yana goyon bayan ɗan takarar shugaban ƙasar. shahararren mawaƙi kuma jarumi ado isa gwanja wanda ake wa lakabi da limamin mata ya shiga cikin yanayin bikin aurensa da amaryarsa maimuna kabir hassan don raya sunan fiyayyen halitta bikin ya samu halartar 'yan uwa da abokan arziki ciki har da abokan sana'ar shi na masana'antar nishadi. shugaban Buhari ya hana wasu manyan 'yan siyasar Najeriya tare da tsohon ministan tsaro guda hamsin ficewa daga kasar. Ya bayyana wannan batun ne bisa ga dokar gwamnati ta shida. A cewar mai magana da yawun shugaban kasa Garba Shehu, shugaban kasar ya umarci ministan shari'a Abubakar Malamai da ya tabbatar da an aiwatar da dokar cikin gaggawa. Hasali ma fada shugaban kasar ta bayyana cewa wannan dokar ba ta da niyyar gurfanar da 'ya'yan kowace jam'iyya illa kawai hanya ce ta maganta matsalar cin hanci da rashawa da da ke addabar ƙasar.